wasu na ganin shirin tiktok ya fi alherin sa yawa to gaskiya dai magana ta adalci duk wanda gani tiktok suna da algorithm ɗinsu suka ce yadda suka tsara abinsu disan da ka fara tiktok idan har kana kallon bidiyon marasa da'a ko wani abubuwa to fa irin wannan bidiyon za su dinga turo maka idan kuma na kana kallon bidiyon masu abin arziki karatu ne da me to irin wannan bidiyon sun za su dinga turo maka to kaga kenan idan ka ce ana abin rashin da'a a tiktok to kusan zan ce abin da kake engaging da shi ne abin da kake kalla ake turo maka ne ai ni bana shaye-shaye ai ni bana shaye-shaye kwatsam an tsince kana shin shisha shisha kunu ce hello shisha ko kwace ko shisha mai taushe ce sunana abubakar bello ismail an fi ina da abis fulani na samu abis fulani daga full name wato abubakar bello ismail an haife ni a kano state nigeria a unguwar kwalli na yi karatun primary school a hotoro na yi secondary school dina a hotoro sannan na yi senior secondary school dina a wadal sannan daga nan na samu admission a kano university of science and technology na yi digiri dina a mathematics na gama lafiya sannan kuma na samu admission yanzu ina germany ina masters ina shi ma a mathematics international with specialization in financial mathematics and statistics ina fara tiktok ne lokacin da ake shiga covid lockdown na corona to lokacin muna zaune ba ma komai lectures ma kafin a koma a fara yi online zaman ɗaki kin san dai idol an ce ba abin yi kana zaune kawai shine na dan downloading din shi kawai sai na fara kuma har abin ya nisa gaskiya kusan menene na fara posting ina ne normal a tiktok wani lokacin wa'azi wani lokacin nishadantarwa sai na ga mutane duk abin da ya danganci nishadantarwa da abin dariya suna da yulbi wani lokacin ma idan ban yi postin ba za a na cewa lafiya kwana biyu aka ji ka shiru lafiya aka ji kwana biyu shiru kawai ni kuma na samu lokaci sai ne saboda mutane suna so eto eh dole daman duk inda kake abu ko da mai kyau ne ko mara kyau ne zaka samu kalubale a cikin shi akwai kalubale da yawa yawanci za ka ga ana taruwa a tambayi mahaifa a ce fuskanka ya ake ba sa so a dan ganin fuskanka sosai a social media wani ma ya je ce mamanku ko ya je karya ya ce wani abun ba haka bane ba amma daga baya sai da take gani ana yabo tana zuwa ana zuwa har gida ana nema na kuma ta tambayi mutane ba a faɗan bakin abu a kaina ko sai ta saki ciki da abin gaskiya kusan ba zan ya shafi karatuna ba saboda komai a rayuwa lokaci kake ba shi kai planning din shi in dai karatu na a ɗaki ne lectures dama muna zuwa library akwai inda ake zuwa a shiga lectures online ta wayanka ta computer ɗinka daga nan kuma idan dare yayi shi sa shiga duk lokacin posting ɗina sai na gama karatu na a library na gama lectures ina da dare nake zuwa ne posting eh da gaske ne na gama jami'a da first class Yau zan koya muku auren da ya fi kowane awar daɗi a duniya. Mu je zuwa, mu je zuwa. To tun muna yara kusan zan ce yayye na mata na taso na gani suna yi har girma in mu za ta fi makaranta za ta bar ni a gida da ni da ƙannena dafa musu abinci haka da haka da haka har na koya. Yau zan koya muku kosan da yafi kowane ya daɗi a duniya. Mu je zuwa ki samo waken ki zuba a cikin tukunya idan ma a cikin kwaya ki zuba shi matsalar ki ce ki kwara ruwan zafi kina kwara ki fara mutsuka ki tabbata kin cire saɓar da take jikin shi. Kada ki bar ko ɗaya amma ni na kasa ba zan iya wannan masifar ba na iya kawon da zan yi. kun gani na kasa cirewa kina gama ku nufi blanda ku zuba kwakin ku a cikin blanda ku zuba tattasai da albasa ku tabbata komai ya zubi sannan ku zuba ku fara nikawa sai ya niku tas tas sannan ku zuba a cikin kwanan ku a gefe guda kuma ga masoya na wato kwayaye idan kun ga ma ku da kwai idan kun ga ma ku da kwai matsalar ku ce kuna zuba ku juya ya juyi sosai nan kuma ga vegetable gaskiya sakonin da nake isarwa din gaskiya yana da sauran tasiri gaskiya zan sabida wani lokacin zaka dan faɗa abu sai ka dan saka abin raha a ciki sai kuma ga sakon ya isa haga sako yana isa kenan abin da ya fi burge ni game da tiktok shine yana ba wa mutane dama su zo su nuna talent din talent ɗinsu in kana da wata baiwa da Allah ya baka ba sai ka je kana bin wasu ba kana bin gindin wasu wanda aka san su kana buɗe abin ka mu ma babu wanda muka bi hannun shi kai buɗe muka yi muka fara abin mu muta abin ya burge mutane suka shigo suna following din mu kuma suna commenting sannan kuma abin da baya burge ni game da TikTok shine ya ba wa mai ilimi da mara ilimi dama wani ba yana amfani da talent in shi ba kuma dama wani baiwa da Allah ya bashi bane ba kawai yana zuwa ya tsula wata tsiyar shi ne kuma mutane su engaging su kalla abin sai ta promoting ta promoting kuma ka san yadda abin social media yake hakan ne ma yasa ake wa kowa duk wanda yake TikTok sai a kamar irin waɗannan mutane ne to ba kowa ne haka ba